to wallahi kwatta ko kwattaro wallahi muna nan ba inda zamu aw walla to na rance ga Allah da yaran nan ya faɗo ni ba ruwana yo i yanzu mu zo mu je wajen babarsa ya san sai mun je dole ne yaron ya zo ya bar wajen ware daga nan mana daga nan malali zamu je government house ne a cikin mota na zamu je can ake sayar da firan